Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya bayyana dangantakar Amurka da Burtaniya a halin yanzu a matsayin wacce ke da muhimmanci fiye da yadda ya taɓa faruwa a baya. Yana mai karyata rahotannin da ke nuna cewa dangantakar ƙasashen biyu ta daɗa tsami sanadiyar wasu kalamansa da aka buga a ɗaya daga cikin jaridun da suka fufuce a ƙasar. Trump wanda ke tsaye gangada a Firaministar Burtaniyar a harabar rukunin gidajenta na Chekas ya kare kalaman nasa da ke cikin hirar da jaridar ta yi da shi kalaman da wasu ke ganin ka iya gurgunta tasirin Firaminista Theresa May a Burtaniyar. Jaridar bata faɗi wasu abubuwan da na faɗa game da Firaministar ba. alhalin ko na faɗi wasu mashahuran abubuwa abinda trump ya faɗa kenan yayin da yake kare kansa bayan tambayar da aka masa kan kalaman nasa na caccakar firaministar da jaridar ta son ta buga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin ƙaƙaba takunkumin siyo makamai ma sudan ta kudu daga yanzu har zuwa watan mayun baɗi kwadarin ƙaƙabata kunkuman ya hada da hana tafiye-tafiye da kuma kama dukiyoyin manyan jami'an sojin sudan ta kudu irin su malik ruben riak da paul malon awan waɗanda ake zargi da hana dawo da zaman lafiya a sudan ta kudu ɗin an amince da ƙudurin na jiya juma'a da ƙuri'u tara a yayin da ƙasashe shida ciki har da habasha da rasha da kuma china suka ƙaurace ma kaɗa ƙuri'ar tun da farko dai sai da jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya akwai bona malwa ya yi kira ga mambobin kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya da su kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa saboda idan ba haka ba za a samu koma baya a ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar ƙasashen ƙuryar afirka wato iga ta yi a cewarsa to karafa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wani mummunan harin da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dosar zaben da za a yi ranar 25 ga wata kamfanin dillancin labaran kungiyar isis amak ya yi ikirarin cewa kungiyar ta isis ce ta kai harin wannan mummunan harin da aka kai jiya jama'a a lardin baluchistan ya janyo damuwa game da yanayin tsaro yayin da ake harmar zaben na ƙasa baki ɗaya na kujerun majalisar tarayya da kuma na larduna shaidu sun ce siraj raisani ɗan Jama'iyyar awani ta lardin na balochistan bap a takaice na shirin yin jawabi ga ɗaruruwa magoya bayansa a gundumar matun yayin da wani dan unar bakin wake ya tayar da bamamaban da ya yi jigida da su daɗaɗɗen shugaban ƙasar kamaru paul biya ya bayar da sanarwar cewa zai sake tsayawa takara a wani kuma a wani wa'adin a wani yunkuri na tsawaita mulkin da ya yi tsawon shekaru 36 yana yi biya ɗan shekaru 80 da haihuwa ya faɗi a kafar tita jiya jama'a cewa zai tsaya takara a zaben da za a yi watan oktoba ya ce zai tsaya takara ne don tabbatar da ganin cewa ƙasar ta kamaru ta daɗa zama dunkulalliya mai kwanciyar hankali da kuma ci gaba ya ƙara da gaya ma 'yan ƙasar ta kamaru cewa a shirye nake in amince da wannan kiraye-kirayen da kuke ta yi babu ƙaƙƙautawa biya ya yi ta shugabantar kasar ta kamaru daga shekara ta 1982 kuma idan ya sake cin zaɓe a karo na bakwai zai kasance wato zai shugabancin kasar har lokacin da zai zama ɗan shekaru fiye da 90 a duniya hukumomin kasar pakistan sun gaggauta kama tsohon firaministan kasar nawaz sharif da diyarsa da ta gaje shi a siyasance wato maryam jim kaɗan da saukar su a birnin laho na gabashin ƙasar daga jirgin saman da ya ɗauko su daga birnin london jiya juma'a za a kwashi dukkaninsu biyu a wani jirgin sama na musamman zuwa birnin rawalpindi mai ɗauke da manyan gidajen yari a cewar jami'an gwamnatin ƙasar kamun nasu na da alaƙa da wata shari'ar da kotun yaƙi da almundahana ta yanke kwanan nan an yanke ma sharif hukuncin daurin shekaru goma diyarsa kuma shekaru bakwai Sauran salamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan a yau da gobe ya zamo neman waɗansu Kuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu mu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba makwancin zama mu huta mu na agoyin waɗansu babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu be su za a wayi gari a gobe alkiyama za mu mu kwana yi hijira muke iya gobe an na tashi alkiyoma marabara talaka da bawa an yi kaso yau a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin hannun ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗanin kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da sale tana fitowa. Yaushe ne za dan talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gana doka na gare ni ta na ka yaushe ne za a sanya doka sama da ƙasa a duka yaushe ne masu yin hukunci za su zaratar ƙasan ta doka yaushe ne jami'an tsaramuwa muwa za su bar warware da tukuka Yaushe ne yaudarar talaka za ta samu ƙarshen gudana, yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo ƙarshe a waina, yaushe ne talakan ƙasata za ya samu kansa ganina, yaushe ne za a juya hali bara gurbi ya daina ɓarna, yaushe ne juyin juya hali na nagara ta gudana. Yau gare ka uban wani kawa yaushe ne za mu sam salama da sa'ida ko ƴan uwana yaushe ne za mu sam sawaba da sa'ada ko ƴan uwana yaushe ne dangi ta za su san mu sanyin lumana yaushe ne wai yaushe ne wai yaushe ne ranar nufina yaushe ne ranar tsayawa ta hawayen da ke gudana. 'yan uwanmu na nahiyar mu sun zamo 'yan gudu a ɓuya an rugu-rugu za nahiyar mu wacce tuntune ke a baya an kisan gilla gare mu ga marayu da baki daya tattalin arzikinmu babu ba kuni na kasa kaya tallafin 'yan gudun hijira yau da shi wasu ke a baya yau gare ka gobe wani da nasara yana anan karku tsere Najeriyawa da asiki ya zo a goshi alami ne na karkarewa hama na biya ga tsauri wataran za mu sha'alawa gudun hijirar rike su yan uwa na jini rikewa. To jama'a barkanmu da dai wannan lokaci kuma barkanmu da sake haduwa wannan safiya. Daula barka dai. To Usman ina kwanan mu. Lafiya lauya gida ya aiki. to mun gode Allah eh ana nan ana ta fafatawa ana ta fafatawa to haka yake mm, an dawo eh. cikin ƙoshin lafiya to alhamdulillah mm. to ya an ji sauki mm, an ji sauki kam eh yawa eh, da jin murya kyai za su ce kin ji sauki tunda ke rera musu bari ya huce Shi ne ai <laughs> to Allah ya sa Allah ya sa mu dace kuma Allah ya kara mana lafiya sai da lafiya ake komai sosai kuwa sosai sosai ah, to yanzu za mu fara ne da auren da za a daura kira na wakiliyarmu a nan murya amurka wadda take wakiltar mu amma a borno husaina muhammad sunanta mm. wadda kuma za ta angwance tare da angwanta abdullahi bukar mm. shi kuma shi ma kamar dan jarida ne yana aiki a anadolu agency ta turkey Oh. Eh, wato kamfanin kaman irin dilanci labarai dinnan ne a kasar turkiya zai auri ita usaina muhammad sai mu ce allah ubangiji ya tabbatar amin amin mm. sannan za a daura auren ne ranar 28 ga watan yulin nan mm. eh, na shekarar nan da muke ciki kenan nan da makonni biyu masu zuwa karshen wata eh, ke nan da yake kafin lokacin za mu sake tuna musu mm. yawa za a daura kuma auren ne da karfe goma na safe a gwanje bakin gada a kusa da youth center da ke maiduguri a jihar borno najeriya sai mu ce allah ubangiji ya tabbatar da alheri kuma ya ba da zaman lafiya a kai mu lokacin amin muna taya sheikh ahmad adamu kotibi murnar auren ɗansa hubairak mm. da kuma amaryarsa hawa'u wanda ake ɗaurin auren yau asabar dinnan. sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi kawo zuri a tagari. To amin ya rabbil alamin. To a fara karatu. Sakon gaisuwa na musamman a hannuna kamun mhm. na shiga dandalinmu na Facebook din. Mhm. To sakon gaisuwa ne zuwa ga Dr. Honorable Salisu Zakariya Ningi, mm. auren Ningi. Muna miƙa gaisuwan mu kuma muna fatan ka tashi cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sa. To bari mu mm. shiga shafin Facebook domin mm. miƙa sakannin gaishe gaishen mu. To saƙon gaisuwan farko na a ya Yahudu. Bauchi zuwa ga Shu'aibu S na fada tare da Shehu Bashir Fulani. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ayuba dan Marka. To Allah sana faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwan fatan alherin a bar huce zuwa ga Aminu Kano mai da garku tare da Nura Abubakar. Fatan alherin a bar huce zuwa ga Musbahu Umar Kardi tare da Hassan Sarki. Gaisuwan fatan alherin a bar huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria tare da Murtala Garba. Fatan alherin mu na a bar huce zuwa ga Aliyu Isa Tahir tare da Mahmud Ishaq tare da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil tare da kuma Muhammad Ciza To Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Malam Sani Ibn Husaini tare da Bula Mabukar sai fata alherin a bari ya huce zuwa ga Faisal Lawan tare da Fahad Shu'aibu. fata alherin a bari ya huce zuwa ga Usman Lawan da Bashir Babu. fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim. Gaisuwan batan alherin a bari ya huce zuwa ga Nafiu Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Nasara. Sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir M. Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Fatan alherin mu na yau na filin a bari ya huce zuwa ga Abdullahi S. Idris tare da Musa Adamu da kuma Lawal Aminu To sai gaisuwan ƙarshe na filinmu na abar ya huce daga dandalin Facebook zuwa ga Sa'adatu Ahmed Sa'i tare da Muhammad Salisu. Muna fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin. To yanzu kuma sai mm. in leƙa shafin email kenan, sakonnin da ake aiko mana ta hanyar email, mm. wanda zan fara ne da Haruna Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. masuwa. Mm. Ah, wanda da farko ya ce ya sakonni biyu ne zan haɗe su kawai wuri ɗaya ɗayan ya nuna ne cewa ya kamata mu dinga karanto musu na facebook mu karanto musu na email to ai mukan yi haka ɗin kuma mm. in bai manta ba ta nan ya fi aiko a yau ɗin ma haka ma muka yi yawo sannan kuma kamar sati biyu da ya wuce ma ai mun karanto shi kan shi nashi ɗin mm. eh, daga kuma daga email ɗin ne a sakonsa na gaba kafin ya gaisuwar sai ya ce ah, Allah ya ba ta lafiya wato yana miki addu'a kenan Allah ya kawo sauki kenan gode kwarai eh. ko Allah ya ansa addu'a gashi na warware kuwa na dawo bakin aiki. Yawwa sai kuma ya mm. kara da cewa yana mika kuma fatan samun lafiyar zuwa ga kuma wani Alhaji Umar bata bajoga ya ce Allah ya kawo sauki da kuma alhaji Ali bata bajoga da alhaji Sule na yashi bajoga da alhaji Ali mai citta bajoga sai kuma injiniya Adamu makaniken daf Eh, irin motar nan daf kenan eh, abin eh, sai a ashaka sai kuma da dukkanin ma'abuta wannan dandali na filin a bari ya huce baki daya to suna ansawa ko ce mm. muna ansawa mm. to sai kuma sakon gaisuwar yusuf yusha'u ya ce gaisuwar a bari ya huce daga mai sauraron ku a ko da yaushe sai kuma ku miƙa gaisuwa zuwa ga jimmala mai sai da goro mm. matar namadi rukuta da ke daurawa a faki sai kuma jimmai mai kosai kauraka a faki sai kuma saratu matar isuhun dila faki to da fatan mm. sun ji haka kuma gaisuwar fatan alherin a bar ya huce daga yusuf garba dauda zuwa ga malam abdullahi mai kifi bakin masallaci unguwar jaji sai yakubu sambo mai nama a unguwar jaji sai isubu oga na mamman dada a unguwar jaji din dai duka mhm. eh allah ya sa suna cikin koshin lafiya a garin fataskun kuma sun ji to amin sun amin gaso fatan alheri na abar ya daga sani alwa ya ce ina yi wa filin abar ya huce da daukacin ma'aikatan boa fatan alheri da fatan allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukanku amin to muna godiya amin mun gode yawa mm. sai gaisuwar mai nasara nasarawa funtuwa ya ce gaisuwa zuwa ga filin abar ya huce daga ni mai nasara a funtuwa sai sakon karshe daga aliyu adamu gulde ya ce asalamu alaikum gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa ina gaida Usman Sarki Mu'azu da Ali Habibu da Muhammadu Azahido sai kuma Shehu Bashir Fulani da al'ummar garin Ungul da gaba daya to muna fata sun ji daga Aliyu ga gaisuwa nan. E to sai waraka ta ƙarshe kin san waraka? falle kenan. To sai kuma daga ƙarshe Salifu Zakari ya ce dubin gaisuwa da fatan alheri a gare ku ma'aikatan VOA da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Gaisuwa zuwa ga Adamu Gulde da kuma Adam Adam gashuwa da kuma Mutari Isufu da ke maraɗi da Adamu Shamuwa mai dawaki a shikal da kuma abdulaziz alasan mai goro a bakin tashar gidan ramji haka kuma bai manta da abba sidi mai gilas ba da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji dan jami mu je shakatawa shaksiya shaksiya tashi mun bata shaksiya shaksiya shaksiya ta shaksiya ta faɗi ya ban gane ba wayo ne wayo ne shaksiya ta yaya zan na kwashe shaya aga mai burga ɗan halak ka fasa ka ba tsoro linzami iya zarce e bakin kaza sabawa abai hada yankan kaza an tirza a an kasa yankan karza an gunsa hudawa shaksiya shaksiya shaksiya ta shaksiya ta faɗi ya man gane wayo ni wayo ni ta yaya zan na kwashe ban bata sunana aya ɓaci ban gane ma martaba na ganewa kwarjini ya rushe ya ban ganewa daraja a ta babu ban aunewa shaksiya a ta faɗi ban ganewa mai faɗin uwar tasa a ban ganewa hadarinka a kani ne ban ganewa. ga dama a ga hauni ni ban gane ba ga ilimin a addini ya bai nunawa ga ilimin zamani bai nuna To mu da dawa daga shakatawa. To mu Usman. Yawwa. To kamar dai yadda ka sani yanzu sakon ta'aziyya ne mhm. da mu dai za mu taya juna. Mm. Akwai wakilinmu na sashen Hausa da Allah ya mashi rasuwa. Mm, Alhaji Sani Abdullahi. Eh to Allah ya mm. mashi rahama. Amin. Ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari. Amin amin. To akwai dan takaitaccen bayani da Grace Alheri da Aliyu Mustapha suka yi kan shi. wanda hmm. yake nuna wane ne shi. Muna tare da Grace Alheri Abdu anan cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe. Wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shi ne watakila wakili da ya fi daɗewa yana yi wa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni. tsohon dan jarida ne gogaggen dan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja. Haka. Yau aka ce an ɗauko gawarsa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi a riga an yi jana'izar tashi dan takaitaccen bayan da nake sanya ba shi ne shi dai alaisani kin san ya daɗe yana fama da rashin lafiya to ya bar duniya yana da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da 'ya'ya masu tarin yawan gaske ah, abin da aka sani ta fannin fuskar shakina amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya daɗi yana saurarin sashen wasu numar amurka ya san sani abdullahi tsafi ah, ina ji lokacin da ya bar aiki da mu ne wajajen shekara 2009 ah, yau kusan shekaru tara kenan eh, da abin ya faru me za ki tuna game da shi kafin eh, faɗi abin da zan tuna game da shi marigayi sani abdullahi tsafi kafin mu shigo nan din na tun ba kafin dai a jana'izarsa mm. waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin eh, a taya murya amurka sashen hausa musamman a jajen wannan rashi hmm. mun samu waɗanda suka aiko daga waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar imel da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna muna muna godiya kwarai da gaske kwarai me alaƙa ta ƙarshe da shi to alaƙa ta ta ƙarshe daga a cikin ikon Allah kamar yadda nake bayyana maka da jiya jiya nan muke hira da kanwata mm. take eh, ziyara nan mm. nake ba ta labarin yadda zuwan shi na ƙarshe a nan ka tuna lokacin da muka yi bikin cika shekaru ashirin ko da wani abu eh, eh. abdullahi tsafe ya zo ka san a wannan lokacin har ma muka zo aka rika shi labarai mutane suna ga kamar ka san tsohon dan jarida eh. kamar dama nan yake aiki ba wai ya zo bakunci ba ne mm. to abin da na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare yana zama a gidan ibrahim mun tashi ta aiki da dare mota ibrahim mai ya kare <laughs> to <laughs> shi nan ibrahim ya kira ni hmm. na je shi na bashi mota ta ni na zauna da sana tsafe a cikin mota shi saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo kuma gashi bako a arasa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan <laughs> eh, sanda ya zo to ba ko Allah eh dan sanda ya zo shikenan sai ya ce mun me ya faru sai na ce ba dan sanda mai ne ya kare karfe uku na dare na ce mashi mai na ne ya kare a mota mm. sai na ga dan sanda ya ja da bayan mota yana magana yana gane da sanda ke yana zaune a cikin mota yana ce to ya za a yi ya za a yi yana ce min to to grace ya za a yi eh. to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa min a mota kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya to sani tsafe ya ce shi kan ya ga abin mamaki wato kin san wani abu da za a tuna game da sani tsafe eh. shine gwagwarmayar da ya shayi da a lokacin da yake aiki domin sani an sha kama shi ya yi rigingimu da gwamnatin zamfara ya yi da hata tarayya ya yi da ma'aikatan tsaro ya yi da 'yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi sanin kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awar harkar siyasa wanda ta da ya bar aikin jarida abin da ya je ya tsinda mu cikin sa kenan to ai da kake magana ya sha gwagwarmaya sani abdullahi tsahe yana ɗaya daga cikin cikin waɗanda kasan sai mutum ya mutu ma ake yaba wani abu da yi a dai matsayin na mata yana ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka tsaya ma ita Hajji hafsat lokacin da ta tsaya takara ana magana tana magana cewa a zage ta a zage abdullahi tsafi domin yana yaya ta karfafa mata gwiwa a tsayawar takarar ta goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin alaƙa ta da shi ta ƙarshe shi lokacin da na je na gan shi kwance a asibiti a gusau mm. kamar shekara biyu da suka wuce shi ne ganin ƙashi da ne wa sani tsafi sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi sai ya zo sai ya tafi amma sani ya daɗe yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta kuma wannan eh, kyakkyawan tarihi da ya bari na baya ya zama darasi a wurin mutane domin rayuwar Sani Abdullahi tsafin rayuwa ce ta dan jarida kuma a bar koya a wurin musamman matasan yan jaridu da suke ne musamman ina ma iyalin jajen wannan rashi rashi namu ne baki ɗaya ni na je har gidan shi mun yi hira da iyalansu mun yi zumunci tare da su hmm. mun tafi eh, katsina tare da shi aiki na ƙarshe kenan wanda muka yi da shi a hmm. lokacin zaben Buhari na farko hmm. wanda tsaya takarar shi ta farko to Allah ya sa ya huta su kuma dangi da aka bari a baya duka Allah ya kyautata namu karshen. To amin mun gode. To Allah ubangiji ya mashi rahama mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan. Amin amin daula. To jama'a lokaci ya yi halin shi a nan mm. za mu tattara ya eh, namu ya namu sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya sake dawo da mu. Za mu sake kawo muku wani sabon shirin a bari. Ya huce ba wanda masu magana suka ce yana kawo rabon wani. <laughs> To a madadin ni daula Salim. To Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC. komai ka amawa tura kuko na da urewa in sarka rikicin gangan kasar uwa da uba nawa tarnaki hana miƙewa sasari hana ruhugawa garkami wandan karfe masaka waya zaunawa zaunawa hutawa masaka waya hutawa tarnaki hana masanin gaibu da baɗini da facen kowa adalin sarki rabu da ya hannun cutar kowa mai huwa cewar mulki daidai da halin halayyar kowa na taho da bukata ta tsare ni kan damun arwa